قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى الإمام ابن رجب yana mana bayani akan cewa malami na Allah baya jiran mutane su ce masa malami ne shi shi yana fatan ya zama malami a wajen Allah Allah ya yarda da cewa shi masaninsa ne. to ya samu wannan shi kenan qala wahib ibn war daga cikin magabata da ake ce masa wahib ibn war yace rubba alimin ya ƙulu lahun nasu alimun so tari akwai malamin da mutane ke ce mishi mala wa huwa ma'adudun inda Allah min aljahili amma a wurin Allah yana cikin waɗanda Allah ya kirga cikin jahilai ana ce mishi malam a duniya amma a wurin Allah jahili ne bai san komai ba ina ce mishi malam amma jahili ne a wurin Allah bai san Allah ba kan wannan magana tana da ban tsoro kowa bai makansa hisabi ne a ce mu mutum malam amma Allah a wajen shi jahili ne shi ce mutum ya ɗauka ya ɗora a kansa ya kalla shin duk waɗansan sufofin da aka ambata mana a baya na sufofin malami ne ilimi ne amfani mutum yana da su ko ya kauce musu in dai mutum na da waɗannan sufofin shine malami amma in dai da waɗannan sufofin to duk ilimin da yake da shi mara amfani ne so da ka ba malami bane shi a wajen Allah wa huwa ma'dudun inda Allah min jahili za a kirga shi a wurin Allah cikin jahilai wa fi sahihi Musulmin ya zo a cikin sahihu muslim amma nan da ma'anarsa ya kawo rawahu bi ma'anahu la bi lafzihi in mutum ya je sai yau musulun ba zai ga irin wannan lafazin daidai yadda al'imamu ibn rajab ya ambace shi ba an abi hurairata an nabi sallallahu alaihi wasallam inna awwala man tus'aru an-nar bihi thalathatun inna awwala man tus'aru bihi an thalathatun lalle farkon wadanda za a fara hasa wuta da su mutum uku ne su za su fara shiga wuta da su wuta za ta fara kalaci ahaduhum man qara alqur'ana na farkon su a cikin ukun nan shine wanda ya karanta alqur'ani wa ta'allama ilma kuma ya koyi ilmoman addini li yuqala huwa qari'un aw huwa alimun dan a ce shi malami ne makarantar alqur'ani ne kuma a ce shi masani ne kawai burin su ke nan rika ce mishi malam ana nuna shi a cikin mutane in ba hadisin alqur'ani ne an kace masa hafiz ko an kace masa gwani ko an kace masa alaramma shi nan manufarsa shi ne farkon wanda wuta za ta fara shiga zai fara shiga wasu wa yuqalu lahu qad qila zalika ta ya riga an biya ka ba abin da ka so ka kenan ka samu ladaka a duniya ka riga an ce ma malami قرأت ليقال قارئ وقد قيل وتعلمت العلم ليقال عالم وقد قيل to fa laka jaza'un indana al-yawma to ba ka da wani sakamako illan nawo sai wuta la kare mu thumma umira bihi fa yushabu ala wajhihi daga nan kawai sai a bada umarni a ce a dauke shi sai yi gaba da shi fa yushabu ala wajhihi shikenan sai a tafa shi a fuskarsa hatta ulqiya fi nar ha aje shi a cikin wuta ga ilimi ga komai malami ne a duniya amma ba malami ba ne a lahira a wajen Allah jahili ne yana cikin 'yan wuta amma a duniya malami ne shi kuma ana ji da shi kaga idza kunta la tadri fa in kunta la tadri fa tilka musibatu kuma in kunta tadri fa musibatu a in kana da kana da zanibi in kana in ka sani ba laifi ne in kuma ka sani musiba ta fi girma ne amma tsira ne kai takatsan da wannan ilimin da aka baka ka zama mai wara ka zama mai takatsan fa illam fa ana nafsuhu bi zalika idan ran mutum bai wadatu da Allah ya ce shi malami bane hatta ta daraja darajatul hukmi bainan nasi har ya kai matsayin hukunci daraja hukunci a tsakanin mutane haisu kana ahlu zamani la yu'azzimuna man lam yakun kadhalika shi kawai saboda mutanen zamani sun kasance ba su girmama sai mai irin siffan nan ta tasa shi ma ce su zai je nemi wannan siffan ba a girmama kowa sai mai ilimi sau da shi ma ce to bari ya je saboda da a girmama shi mu ma mu shiga ciki ai da abin da ake mu ma a yi da mu in wannan ne to la yu'azzimuna man lam man lam yakun kadhalika wa la yaltafituna ilayhi kuma ba su wai zuwa su kalle shi sai da aka shi ma ya ce bari ya je ya koya ilimin ba wai dan Allah ya ce masa malami ba a adan mutane su ce masa malami ba a rika girmama shi in a inda ake tara ma mutane kuɗi ne shi ma a rika tara masa ko yanzu ka zama malamin ma mutane kyale ka za su ba wanda yake ba mutane ba wanda yake ba ba da idan an taso za a yi wani abu shi kenan sai a neme ku a baku amma mutane ba su ba wani abu ake ba wani abu ake yi a cikin faƙadi sabdalar lazi huwa adinabin lazi huwa hanyar wanda ya aikata haka to ya titita ya canza abin da ya fi ƙasƙanci ya zaƙe shi a kan abin da shi ya fi alhairi wanda ƙalalin darajatin ulama'i ila darajatin zalamati ya tira ta ya tashi daga matsayin malamai ya kuma matsayin azalimai domin tunaninsa shine kai a ce musu malami shi kenan kuma yana da ake ta yi ke kenan waɗannan maganganun da malam rajar duk ke mana sai duk kaman a zamanin mai yake shi yasa za ka ga kowa shi suko ke nema ba a bukata a karatun da yawa ba a bukata a karatun da yawa ba wanda yake tunani a cikin mutane mafi yawancin masu karatu kawai shakar suke nema hanya mai sauki amma ba su zama in ka tambayi mutum awa nawa yake zama kullum ya karatu shafi nawa yake karantawa kullum babu sannan littafi nawa ya sauki a gaban malamai babu wallahi akwai wanda ya faɗa da kansa ya ce shi ko ahalari bai taɓa karanta a gaban malami ba ya a ahalari daga farko har ƙarshe bai taɓa sauki a gaban wani malami ba kuma wallahi wa'azin ƙasa yake wallahi wa'azin ƙasa yake ma bai taɓa karanta ahalar ba kuma shahida ala nafsihi ya makanta shaida yanzu wannan ba bala'i ba ba musiba ba ce wannan babba hali hiyar raziya kana neman musiba ka samu wannan to ita ce wannan tun zai je wa'azi sai ya ɗaukace ɗin wani malami ya saurara ya haddace ayoyin ko kuma ya ce ma'alaran momi su ba shi ayar kaza da ayar kaza a mishi bita da ita kuma zai hau kuma jama'a su rika ce mai shekh shekh shi ce na wannan musiba ce babba cikin al'umma kuma cikin abin da ya taimaka a haka kashe makarantun zaure kashe karatun zaure da aka yi mutane su ɗauke shi zai da mahimmanci shi ya ja wannan bala'i domin ba karatun da ke ɗaura ilimi ka zama isnadi ka mai isnadi ne kamar karatun zaure inda za ka karɓa daga malami shi ma yana da malami shi ma yana da malami shi ma yana da malami zai sama fa karatun zaure ya yi wani aka ta ka ce wani iri manzan ta sama shi ya fara kafa zaure zama yake yi ya karantar da mutane daga sabu haddare manzan sama ba ya taɓa kasa habbar ba guda yana musu bayanin ba ɗaya dajjal masu riwaya suka ce sai dai mai bukata ya tashi je bukatarsa in sallah ta zo lokacin sallah ya a tashi a sallah ba zan sama bai daina ba kaga abin da yake da nutsuwa ce duk kasar da kaga ta samu nutsuwa to abin da ke yanzu akwai kasashen da kasashen laraba za ga har yanzu ba shiga wasu shiga hudu ba a fannin ilimi kamar morocco morocco maghrib duk da kaga sufaye ne amma dole ka musu adalci suna ɗaya daga cikin waɗanda suka riƙe ilimi sosai da wuya a ce maka mutum ya zo daga maghrib morocco ko ya karatu a maroko duk da faransa ta shiga ta musu mulkin mallaka ba su daina karatun addini kuma har yanzu suna karatun zaure da mutanen Mauritania amma duk wanda suka koma sai lacca lacca za a yi lacca kaza za a yi lacca kaza za a yi wa'azi shi kenan suna da amfani amma karatun gaske wanda yake suna zama malami wallahi tallahi sai ya zo ya durkuta ya tankwashe kafa ya zauna ya ja baki a fassara masa amma wanda zai zo kawai shi ke na cewa an yi lacca ko a yi wa'azi shi ke na a tashi tar a tafi ba za ka taɓa zama malami ba ba hanya ba ce ta zama malami wannan sannan hanya ce ta ƙara irshadi idan an zo ana karatu in ana wannan wa'azin ka ji abin da ka sani a tuna maka ko kuma kila ka ji wani abu kila na fa'ida ka amma ba abu bane murattabi amma wanda za a yi daga littafi ta, za sai littafi ta, za sai littafi ta, za sai littafi ta ba. na sha muku wannan tambayar me yasa kana jin kana jin nan da shekara nawa wasu za su zo su ce a daina boko a duniyar nan wane ne cikin ya iya tunowa zai iya hangowa a cikin ya ce yana ganin nan da shekara kaza za a je na boko kun shi shiru a shekara nawa kuke gani baɗi nan da shekara uku ko nan da shekara goma kun ga amsa ku da shirinku da kuka kuna nufin ba lokaci ba rana me sa? ku da yana da tsari yaro zai fara daga naziri in ya gama naziri zai tafi firamare in ya tafi firamare ya tafi junior secondary school in ya gama junior ya tafi senior in ya gama senior sai a ce da dukan dashi ba ta san kyau ba ya je ya diploma ko rannan <laughs> misali da na buga muku na diploma menene hana ce hmm? Hmm? Hmm? yawwa <laughs> na ce ɗan diploma ɗan gwanne ne an yi gwani to sannan a ce in kile je ko nce ko digiri ko sannan daga digiri sai a ce zai masters daga masters sai a ce zai hajji wannan tsarin shi ne tabbatar da mutane ke jin natsuwa a zuciyarsu sun yadda su yi ɗari bisa ɗari amma karatun addini ne zai da wannan shi mutum ya ga dama kawai da ya fara naziri sai kawai waye gari sai ce da shi da farfesa duk matsayin su ɗaya kuma jama'a su taru a rika cewa haka ne ya rika cewa ni ne farfesa professor of narratos su ni ne kuma jama'a suna kai ne na al'umma za ta ci nasara a yin wannan hargida hargido ne ولهذا قال بعض السلف lamma da alal kuba alal kuba fa abahu shi yasa wani daga cikin magabata ya faɗa lokacin da aka so ya zama alƙali sai ya ce aka so a naɗa shi alƙali sai ya ki sai ya ce innama ta'allamtu al-ilma li ushara bihi ma al-anbiya'i la ma al-muluk yace innama ta'allamtu al-ilma na koyi ilimi ne li ushara bihi ma anbiyai domin a tayar da ni saboda ilimin dan tare da annabawa la ma'al muluki ba tare da sarakuna ba fa innal ulama a yuhsharuna ma'al anbiya'i domin malamai za a kashe su ne tare da annabawa wal qudata yuhsharuna ma'al muluki su ku sarakuna za a kashe su ne tare da alƙalai za a kashe su ne tare da sarakuna sai ku zabi da amma kowa ya faɗa mishi haka ban sani ba domin ai alƙali baya zama alƙali sai ya zama malami sannan akwai malamai da yawa da suka zama alƙalai malamai da yawa sun zama alƙalai duk mafi yawancin manya-manyan malaman fikihu da suke jinsu duk alƙalai ne duk alƙalai ne sun yi alƙalanci to alƙalanci ba aibi ba ne sai dai idan mutum ya kasance ya tabbatar da zai da ƙarfin da zai iya yin adalci ba zai iya tsara gaskiya ba mutum ya san wannan to ya gudu in an ce za a naɗa shi ma ya tsere sai idan an naɗa sabon alƙalin sai da amma mu yanzu ai takara ake takara ake musamman a ce ka san matsayin alƙalin high court shi kenan in ba kai ritaya za a ci gaba da baka albashin haka mutu ko kai ritaya daga high court zuwa sama can yan kwalkolin nan ko tun koli ba ko tun Allah ya isa to idan mutum ko ya ritaya za a ci gaba da bashi albashin shi har ya mutu ba canji ko sisi ba za a rage mishi ba sai dai wasu abubuwa na rauni su ne za a jajjanye amma albashin shi za a ci gaba da bashi in yana kwasan dubu ɗari biyar ne duk wata to za a ci gaba da bashi har ya mutu kagan yan wannan ne manufar mutum shi kenan sannan kuma ga alƙalancin haɗe yake da rudani a zamaninmu ba shari'a Allah ce ke ake yi ba ko da ko kotunan shari'ar musulunci ne akwai damuwa ba mutum da ce iya kafa Hamas su tsato sai mutum ya ji tsoron Allah daidai gwagwadon abin da zai iya yi wala budda lil mu'mini min sabrin qalilin dole mummuni yana bukatar haƙuri ɗan kaɗan hatta ya fila bihi ila rahatin tsawilatin har ya kai zuwa ga hutu ne tsawo a yi haƙuri ɗan kaɗan haƙurin duniyan nan gabaki ɗaya ɗan kaɗan ne domin rayuwar ga baki ɗaya ba ta da tsawo shekara nawa za mu fa in jaza'a wa lam yasbir idan ya yi raki ya ya gaza yin haƙuri fa huwa kama qala ibn mubarak sai ya zama kamar yadda magana al-imam abdullah ibn mubarak ya ce man sabara duk wanda ya yi haƙuri amma a ƙalla ma yasbiru ai haƙurin nasu ɗan kaɗan ne wa man jaza'a duk wanda ya ƙosa ya raki amma a ƙalla ma ya tamatta'u jin daɗin nasa ɗan kaɗan ne da mai haƙurin da wanda yake yake yin haƙurin duk lokaci kaɗan ne amma wanda ya haƙuri sai je ya samu ne ya samu sakamako na har abada shi kuma wanda ya yi raki ya gaza yin haƙuri ya ce bari ya more ya ji daɗin shi a duniya to sai ya tafi lahira shi sanan kuma ya shiga cin azabar da ba a san iyakar kusanta ba ka a shi abin yana da yana da abin saboda ka malami ya yi haƙuri ya ji daɗi a lahira an ce ya ji daɗi a lahira akwai abubuwan da suke na daruriyatul hayati da hajiyatul hayati malami na da bukatas. ni ina faɗa muku na sha faɗin wata magana in mutum malamin Allah ne duk abin da yake nema a kuɗinsa a kuɗi in ya samu kuɗi wallahi a littafi suke tafiya in dai malamin Allah ne sai da ba za ka gaji da cikin littafi ba littafan nan suna nan akwai su da yawa da kake bukata ka karanta ba ka da su kuma to malami in na Allah ne ka bashi su da littafi ya ishe shi sai abinci abinci da zai ci da iyalansa da zai ba su ci bayan wannan sai ne a cikin mutanen da ba su ka jin daɗi a duniya ba akwai malamai abinci wani zuwa ba ka jin daɗin shi a fara cin abinci sai a ce wani na sallama da kai ko kuma wani ma cikin gidanka za ta shigo wata mata ta zo ta ce mijinta ya mare ta ko kai ba alkali bane ba babanta bane kai kuma ta ɗauko ta ɗora maka ta ce kai kake neman ka ba ta mafita ba ba ku labarin wata mata ba ta zuwa ya'yan ta zo ta zo ga ɗaya ta goya sai kuma ta riko shi a hannun karfe goma dare ta zo gida na ta ya kore ta ya ce tafi garin su zuba wace to yanzu ke ki ki ba shi haƙuri ta ba shi haƙuri to kin gani yanzu ba abin da zan iya miki ki yi haƙuri sai dai ki tafi da safe ki bashi hakuri ki ce dan Allah ya ji tsoron Allah da ya halicce shi ya baki ki kwana zuwa da safe ki tafi ki ka tafi yanzu wani abinci za ka ji mai daɗi a wannan kila abinci kake ci kuma kila kai dare ma baka ci abincin ba zan kan malami bai ba Allah ba yayi asara ne wallahi ba daɗin duniya ake ji ba sannan kai ta kallon littafi jin daɗi ne jin daɗi ne wani daɗi ne kuma dole ka yi inda kana son ka tsira in malamin da zai karatu baya karatu baya bincike ta siya ji kunya in dai ba ka yin karatu kuma kai malami ne ka ce ka yadda kai malami ne mutane suna ce maka malam kana cewa ana afa ka kana ayin to ba ka karatu Allah ya ce ka ji kunya kullum sai ke karatu a ranar da ma duk yanayin da mutum ya shiga yana ɗalibin ilimi kana malamin sai ke karatu ba ka ba zai ka ji kunya ka ji kunyar lahira duniya ka ji kunyar kiyama to ka ga rayuwa ba ta da daɗi ni nan yau in ka bani miliyan ɗaya littafi zan siya in ka bani miliyan ɗaya yau ɗin nan to ɗan kai gobe da safe wallahi sai na je na siya sai littafi zan siya ana mamaki ne to ba kara miliyan goma in miliyan goma a ciki sai shafi ya samu kaso kaso ne yawa a ciki kashi takwas yawa kenan Allah littafi zan siya to me zan yi da shi in ban sai in ba littafin kuciya ba me za ka yi ina faɗa muku wannan magana a cikin zuciya ta haka magana gaskiya nake faɗa muku muna ce mace mu ya tsare mu wa kana al-imam shafi'i rahimahullahu ta'ala yin shidu. ko kun kara mana lokaci ne ni na ga an dade ne yau fa ha ba ku ne ko takarda ba to mu je wa kana bari mu karanta waɗannan shikenan mun kama wa kana al-imam shafi'i rahimahullahu ta'ala yin al-imam shafi'i ya kasance yana rera wasu baitota yana cewa ya nafsi ma hiya illa sabu ayyami فأن مدتها أضغاف أحلامي يا نفس جوزي عن الدنيا مبادرة وخل عنها فإن العيش قداني يا نفس يا خيرينا ما هي إلا سبع أيامي كي حقوري كي حقوري أن كانكيني kwanakin shekara saba'in ba za a iya kididdige su ba shekara saba'in ba za a iya mai da ita ba da yanzu ga cikinka akwai rasu da yanzu ya faɗa ya ce kwana ka gani ko wani ya turgo ne kwana nawa ne a cikin shekara saba'in ba ka ci kwana ka an na muddata ha ka an na muddata ha kamar kirga da lokacin da za a ɗauka na waɗannan kwanakin abu za su halamin kamar mafarki ne na yaye-yayen mafarki abu za su halamin yaye-yayen mafarki a ranar sai a ce ba mutum a sai a ce ba mutum da shi ake kaza da shi ake kaza yau a ce ba shi shi a nuna wani waje a ce wajen da ne ya fi zama kenan ya ce ba shi ya nafsi ya kai raina juzi an duniya tsallake duniya mu ba da gaggawa mu kalli an haka kyale ka kyale duniya fa inna al'aisha domin rayuwa kuddami tana can gabana kuddami can gabana rayuwa na can gaba na ina rayuwa take alahira fa nas'alullah ta'ala ilman nafi'a mala ce muna roƙon Allah ba mu ilimi mai amfani wa na'udhu bihi min ilmin la yanfa sannan muna roƙon sai kare mu daga ilimin da ba shi da amfani wa min qalbin la yakhsha Allah ya tsare mu daga zuciyar da bata da khushu'i ba ta kankantar da kai wa min nafsin la wannan Allah ya tsare mu daga rai wanda zai koshi wa min du'a illa yusma da kuma addu'a da ba a amsa ta yusma'u nan ai la yuta da cin lawazim na sunan Allah as-sami'u akwai al-ijaba in ka ce huwa as-sami'u wa huwa as-sami'u al-alim to as-sami'u din nan ba kawai mujarradu as-sam'i ba a yasma'u thumma yujibu zai ji kuma ya amsa mun gane ai Allahumma inna na'udhu bika min ha'ula'il arba ya Allah muna roƙonka ka tsare mu daga waɗannan abubuwa guda hudu ilmun layan fa, qalbun la yakhsha nafsun la tashba du'a'un la yusma hadisi ne hadisi ne sahihi yana cikin sunan alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmin bai gama ba fa akwai basirin kuma karshe ƙarshe nan dai ya kai ga wani matsayi ne sai kuma ya kawo wannan hmm? Allah ka taimake mu Allah ka shirya da mu Allah ka yi albarka a cikin rayuwar mu na'am aiku wa alaikum salam na'am حديث حديث سقالة نسق على نعم صحيح مي آه حديث ني دبي انغنتا با حديث ني دبي انغنتا با الباني ياي تغادو اي اكنسا hadisi ne da bai inganta ba la ya ce hu na'am na'am ina ji eh Hmm? kawai shi ka je wajen hausawa ba sai su muka fassara ba ta zo yi tambaya mai amfani yana cin abin da ke kara wa mutum fikihu kullum an yi darasi shiga meye zai fi amfana ka sai ke tambaya kansa akwai abubuwan da zaka je ka iya tambaya wasu, tsohuwa ma ta baka amsa a kai yanzu za ka tafi kila kana fulanar ka ga wata dattijuwa ka tambaye ta ne alkashi sai ta fassara maka amma yanzu sai ka kawo ta tambayar mai ta take da ilimi wadda waccan ba za ta iya fassara maka ba za ta iya baka amsa ba shi ne fa'ida na'am a to ai wannan ba shi ake ma ana maganin ana maganin masoyan Allah <laughs> amma kafiri kan me hmm. wannan tsohon kuɗi ne shi ba canji sunan shi ba saura sunan shi kasan mu hausa ba mu banbance canji in mun ce canji ana nufin wai tsohon kuɗi ko mun ta al'amuran akwai canji akwai balance wannan ya balance ne hmm. hmm. an ce sakala shi abin da yake goge wani abu kamar misali yanzu kasan dutsen goge kafa inda ya ake ta koma suli-suli to sunanta Sa'ala abinda zai goge abu ya koma saƙi ai shi ake kema takobi sai ka dance masa saifu saƙilu wanda suke bada masi ina yi wanda suke kusan suke bada masi yan bada masi kaga sai su shigo sun san tambaya zai kawo aikin da aka kawo da asfaki kai wannan kake ba kai kama gama ai kai da kake wai izi ne ko ɗan rani kai kai kake ciki ko kai ma ka shiga wai izin وجاهد ne الثقيل من da. ko ba haka yace ba ko ya yanzu ba su gano ba kuma ba makaranta hmm. ba an kare wannan ba gaba ce wannan ukuba maliya ce ukuba ce an sa lokaci ka bada an ba jarab kudin jaraba <laughs> makamaki kike gaban shi ai gaba shi dai haka ake yi hatta a jami'a akwai late registration charges ko idan mutum ya biya kuɗi ga lokacin da aka sa yi jinkiri sai ce to an ƙara masa kaza nan ba ce maliya ba raba ba ce ba ta da alaƙa da raba na shi ce nan fi subhanakin lahumma akwai bayanan fa da jami'a kuma bari sai an yi sallah abu biyu zan ce abu na farko na yi wannan bayanin satin da ya wuce game da littafai karatun da abin da waɗanda za a fara za a rarrage lokutan nan a samu waɗanda suke ƙasa kun duk da ba su zuwa fa na ga daidai kun su ga suna wanda suke ƙasa wanda suke musamman halka ta farko a karatunmu na asibar da lahadi da wanda suke halka ta biyu ba su son zuwa karatun nan na ba su uzuri ɗaya saboda suna ganin kamar littafin sun musu girma ba da su aka yi na baya ba to shi ne muka ce za mu san ƙananan littafai ko da biyu a fara su masu da zama littafai shida za a rage yi amma za a rage ma waɗannan lokuta ai haka ake dama ko in an yi yawa to kowa zai gini. shi yasa wasu mata ba su san a musu kishiya wai haka suke cewa abin da ake ba su da za a rage kazan rashin imani ne eh? to idan dole za a rage lokacin wasu darussa mun ce a wannan za mu karanta akhlaqul mustafa za mu fara musu kwan karami haka lissafin mali abdullahi gwandu dan karami haka akhlaqul mustafa kuma an yi shi da wasai ne har dai na ce ne ko ba nasu bane shi ne littafin akhlaqul musulma ɗan ƙarami ne an ci ana samu a kasuwa to shi ne dai na farko da za mu sa sai an ga kamun yin su a ƙara wani in ya samu sati mai zuwa za a fara kuma haka ya kamata in kuma bai samu ba to za a yi musu zan sake wannan bayan da rana asabar in Allah kai a karatun asuba mun gane ɗaya kenan sannan na biyu akwai janareton mu na masallaci wanda shi muke amfani da shi wajen karatu ya buga ba mu muka siya ba ko ba wanda suke cin gajiyar janareton kamar mu duk mutunci mu muke cinye shi to mun yi kwarye-kwaryen mitin a masallacin za mu kira gidauniya dama haka muke yi idan an tashi sai a ce za a yi abin nan muna son mu sai katoto ne mun sa na target ɗin mu dubu ɗari wancan wanda ake amfani da shi bai wuce talatin ba da wani abu yanzu babba ake son a siya wanda zai yi ɗaukar gwagwarmaya da hankokin masallacin da komai ɗaya kenan nan za mu za mu rike da za mu na ma'ana sannan rana asabar ma za a yi wanda ba su zo yau ba wanda ba su nan ranar asabar Allah kai mu za a gabatar da waɗannan bayanan su kuma na masallacin za mu yi lahadi ne sadaka ban san ku ba yaushe ne kowa zai kawo nashi kan mun ce za mu fara kallon mutane mu ce ka dubu kaza ina ma mu fara ai an kai ai haka akwai nan da kila sai an rika motsa su sannan kai kamata mu rika yi to da kan kuma wani zai siya mana ya kawo na dubu ɗarin muna bukata sannan akwai bukatu da yawa a nan muna da kaye muna bukatar wasu kayayyaki ko kuma bayanan ai ba ku kawo ba ne ai kun kawo tukuna malam umar ba kawo bayanin wancan ba ga wani kuma ya taso sannan ko muna da walima nan gaba ta tsawon ta aure ba da daɗewa ba watan gobe kaga hidimomin suna da yawa da kuma wanda ya ga zai sai mana generation nan da zo ya gan nan an tashi mun zai sai mana duk gabaki da mun kuma ni kaɗan ya ce ka faɗi sunan shi ma shi kenan sa a gane shi mai kuɗi ne Allah yake so ya ba shi lada a tayin da Allah ba a safa nike yi ba mun aka samu wannan da shi kenan mun huta wancan janaretan shekarun shi inda muka tare masallacinmu kaga ya kokari kuma aikin da yake ba karamin aiki yake ba ga akwai ranakun da in aka fa kunna shi tun wani zirin karfe hudu da rabi suke kiran kalla a su salatu khairu minan nauni salatu kai min nomi kiran fari in aka kunna shi wani zubin ba za a kashe shi ba sai mun tashi karatu wani zubin manta ma muke ba mu kashe ba wani zubin kuma a kashe wajen karfe bakwai da rabi kaga ba wanda kike cin gajiya wannan janaraitar kamar mu ana sallah da shi amma mu mu muke yin karatu da shi kuma karatu shi ke raya masallaci gaskiya kun san wannan duk masallacin da ba a karatu to masallaci ne da ana sallah amma dai bai cika rayuwarsa bata cika ba to da ita sallah ba ita kadai aka ci a gina masallaci dan a yi a ciki ba ana yin karatu a ciki manzo Allah ta sama masallacin sa nan ne makarantarsa duk wannan nan da muke jin hadisi nan nan duk a masallaci fa aka yi wannan da aka yi a wajen masallaci ta ne to akwai wannan bukatar daga kanan lissafa mana abu uku akwai wannan janareta na gaggawa ne shi in son samu ne kare wuce sun ya buga fa wanda suka zo yau masallacin da asuba sun akwai wanda suka zo yau suka salla a wanda suke gefe mu suke layin sun ga ba da shi a'a da shi ya kai jiya ne ko akwai san yau ne ko to ya buga tun ran nan kuma aiki ne gaskiya mishi yawa da ka su za su yi nasa a masallacin za a ran lahadi da duk yan unguwa za a gayyato wasu mutane waɗanda an saba yin haka da su to mu fara yin namu kaga kagan mun samu wancan in mun sama an sama a nan kawai shi kenan shi dai a ga an kawo janareta su kuma kafin lahadin shi kenan yaushe ne ya kamata mu sati ya yi tsawo aiki kuma an gama sallah kun yi shiru mana na sai neman shawara ku kuna yin shiru yi sannan a ce yanzu mana an yi ko kuma bai sama ba zai rubuta sunan shi ya bada ya yi alkawarin ranar da zai kawo mana in kuma an samu wanda zai si mana gabaki daya shi ke nan kafin aiki eh? ya yi tsawo ana ce maka masallacin babu da mai kake son misalla a anjima da asuba a cikin duhu to da ka wanda ya san kowa zai yi wanda ya kawo na yake da shi ya zo da jaka ya kawo mana wanda kuma bai zo bai rubuta sunan shi kowa ya bada ko naira ɗari ne mutum ya bada ko naira ɗari ne mutum ya bada shi ne mafi karanci kenan ɗari ya aika ma yi kake da yawa kada wani a ci naira ɗari shi ke nan ana bukatar lokacin da za su bada su bada mana nan da 'yan kwanaki kwanaki a kan gaba wani ya siye mana